sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tare ne zuwa tafkin Chadi, inda rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen yankin ta ɗau wani sabon salo na kai hare-hare ga 'yan ta'addan Boko Haram. Toma yanzu dai kimanin watanni takwas kenan da kwamandan rundunar dakarun kasashen tafkin chadin manjo general abdul khalifa ibrahim ya amshi jagorancin wannan runduna wanda a lokacin da ya karbi jagorancinta ya sha alwashin cewar zai canza salon yadda ake tafiyar da wannan yaƙi da mayakan na boko haram da iswap to ya zuwa yanzu ko me ake ciki general ak ibrahim kazalika zai kuma yi mana ƙarin bayani dalla-dalla dangane da hare-haren da suke kai wa 'yan ta'addan Boko Haram a kasashen Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Sannan mu ji adadin 'yan Boko Haram da suka yi saranda. A cikinsu nawa ne mayaka, nawa ne mata, nawa ne maza kana kuma nawa ne yara ƙanana. Da komandoji su ne waɗanda wato su ne ƙashin bayan yaƙi. Duk yadda aka kai cin nasararsu idan komandoji suna nan a raye kuma suna da ƙarfin tafiyar da yaƙin nan, za su iya dawa kuma su kaddama da wani sabon farmaki wanda watakila zai iya bada mamaki ban sani ba cikin hararen da kuke kaiwa ko akwai nasarar da aka samu na ko dai kamawa ko kuma halaka wasu daga cikin kwamandojin 'yan ta'addan eh to kasan eh, a watan sha biyu wato watan disamba kenan mun yi wani operation da mu da sojojinmu na niger wato sojojin nigeria da sojojin niger ƙarƙashin mngtf mun haɗa gwiwa muka yi operation sunan operation ɗin operation sharon fage inda muka je wajen su eh, a rage eh, da sauran wurare dai haka muka yi operation patrol ambush sauransu sai muka dawo kuma lokacin mun yi bayanin nasarar da muka samu a wannan operation ɗin to yanzu ma muna wani operation da ake kira operation lake sanit kuma allah cikin ikonsa ya taimake mu muna samun nasarori sosai uh, akwai operation ɗin da ake a nigeria wanda ka sani operation haɗin kai su ma suna nasu operation ɗin operation desert sanity su sun daɗe ma suna yi mu kwanan da muka fara kuma muna nan muna aiki uh, wuraren da muka je da muka kori su 'yan boko haram dan yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu amma akwai wurare kaɗan da muka je Allah ya mu nasara muka haɗu da su aka yi rangama kuma Allah ya ba mu nasara wato kaman eh, baga gaza arena waje arena ciki buluma dariya kerenuwa fedondiya da sauran wurare dai sun fi haka wannan wuraren suna eh, wajen tafkin chadi eh, wajen boda da kamaru amma yawancinsu suna cikin najeriya ne kusa da ta tafkin chadi eh, a wuri kaman arena ciki da sojojin suka shiga sun ga irin inda su 'yan ta'adda suke tsarafa bomb wato ied factory inda ake sawa a jikin mutum ko a sa a ƙarƙashin ƙasa ko kuma a sa a cikin mota da wasu abubuwa dai haka abinci da sauransu suka ragargaza wannan eh, factory ɗin aka ƙona kuma aka ci gaba da aiki kuma a wani gari da ake kira zanari nan ma an yi gama da 'yan boko haram nasa an kashe ko guda hudu ne ko biyar kuma aka samo matan da suka kama fiye da ashirin da yara su ma fiye da ashirin muka taho da su so akwai nasarori dai da yawa da muke samu banda haka nan baya da aka je operation a wannan gari na Fedondia, nan ma an ga wani workshop inda suke tsarafa bomb wanda ake sawa a jiki suicide bombing kenan da kuma wanda ake sawa ƙasa ko kuma a samu mota a gyara sai a sa mata bom in sojoji na zuwa sai ta zo to mun ga kamfanin da suke yin wannan abin kuma duk mun rugargaza shi ah, mun ga ah, store dinsu inda suke ajiye abinci ah, masara da gero da dai sauran abinci dai a wurin muka gani kuma mun kona mun ga uniforms a wurin mun ga motoci motocin nan kuma da muka duba sosai sai muka ga cewa motoci ne wanda uh, wasunsu an karba a damasak ko wani ambulance da aka karba a damasak su 'yan ta'adda ko kuma dai a hanyoyi dai nan jihar borno da yobe so mun ga wayannan motocin duk da sun cire taya sun cire yawancin abubuwan kasan yadda suke yi kenan su ringa zuwa operation to duk dai mun rarrabe zaurin eh ranka idan muka yi maganan a rage din nan kaman wuri ne wanda yake da muhimmanci ga 'yan ta'addan da kuma kukan sojoji me yasa ne wannan wuri yake da muhimmanci sosai a shi wannan yakin da ake yi <clears throat> eh to eh, a rage din eh, kasan wuri ne da eh, yana junction daga rage za ka iya zuwa mitele ba nisa sosai za iya zuwa malam fatobi kuma za ka iya zuwa wurin tumbus din eh, wato lakes din kenan so suna son wurin nan kuma akwai ruwa da wasu abubuwa dai a wurin to shi ya sa amma yanzu yadda nake maka magana sojojin multinational joint tax force suna wurin mun zauna da ram muna da forward operation base a wurin kuma za mu ci gaba da da aiki yadda muke yi sai mun kawo ƙarshen wannan abin sha Allah. Na san a shekarun baya a wannan operation da ake yi kama a wannan wurin na Arege sojoji sun sha samun koma baya lokacin da 'yan ta'adda suke kawo farmaki. Yanzu da kai bayanin cewar kun saka sansani a wurin kuma na tabbata dole akwai aron gama da aka a wurin akwai wani abin da za ka mana karin bayani dangane da abin da ya faru wata ko na gwabzawan da aka yi. eh da, aka shiga wurin su 'yan boko haram ɗin sun kawo hari ranar da aka je wurin sun zo da motoci hudu mota ɗaya an sa mata irin bom ɗin nan wato suicide vehicle da kuma motoci uku banda wannan mun buge wannan motan da ya sa aka sa bom kuma guda biyun ma wanda ba bom su ma mun buge su ɗaya ne dai nike ga ya gudu amma shi ma jiragenmu sun je sun buge shi kuma a cikin operation ɗin da ake yi a sojojin ƙasa da kuma sojojin sama don gaskiya ya kamata na yaba musu sojojin sama air tax force suna ƙoƙari sosai sojojin sama na nigeria na kamaru da na niger domin wannan operation da muke yi sojojin nigeria sojojin niger da sojojin kamaru su suke yi a wannan operation din ah, daga dai information din da muka samu ah, akwai wani kwamanda ɗinsu da ake kira abu fatima kamar shi ne kwamanda na special forces ɗinsu na 'yan boko haram da iswap din an kashe shi akwai wani kuma adam kaiga da kuma wani ana ce mishi abubakar dan buduma shi abubakar dan buduma shi ne kamar shugaban ah, sojojinsu na ruwa shi ma an kashe shi da wasu dai kwamandoji da yawa zuwa gaba dai za mu yi press release kuma in Allah yadda za ku ga za ku ga eh, bayanin sosai to da yake waɗannan 'yan ta'adda sun fara canza salon yakin nan sukan wato yi sufuri ta ruwa ko kuma su kai farmaki ta ruwa ko kuma suna amfani da ruwan tafkin chadi domin cimma manufansu na ta'addanci din a ɓangaren ku akwai matakan da kuke ɗauka domin dakile wannan sabon salo nasu? eh ka san kafin mu shiga operation din nan ai sai da muka tsaya muka yi shiri sosai so muna da jirage na sama muna da jiragen ruwa kuma gashi wayannan sojoji ground forces su ma suna cikin eh, tafkin jadi din so muna nan mun sa ido muna sintiri ko ina kuma allah da za mu yi nasara so eh, ba wani damuwa muna nan muna aiki na san a baya kama ko wani farmakin wato farmakin da kuka taɓa yi ko za a ce an bushe da kai wa 'yan ta'addan nan a cikin ruwa wanda na kamar kafan sadarwa ta zagazola ta ɗanyi bayanin cewar kun samu kun halaka wasu daga cikinsu a cikin ruwan da sauransu ku za mu ɗan samu ƙarin bayani akan wannan eh ka san muna sintiri sosai ko daga sama ma muna da eh, yadda na faɗa su jiragenmu na sama daga air tax force na Najeriya ko Niger ko Kamaru muna samun su da yawa sai dai mun kashe mutanen Boko Haram din da yawa don an gan su ne suna sun je mitin a wajen mitin din shine aka kai wannan farmaki. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.